Taron ƙarawa juna sanin na ƙasa da ƙasa ya mai da hankali ne akan ayyuka da gudunmuwar jagororin kafa dalar Usmaniya kamar Sheikh Usman bin Fodio da kaninsa Abdullahi Gwandu da kuma 'ya'yansa Muhammadu Bello da Nana Asma'u musamman dangane da abin da ya shafi ilimi, siyasa da shugabanci da ma harkokin tattalin arziki da kiwon lafiya. to sai dai da ya miƙe domin gabatar da jawabinsa mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar cewa ya yi rashin adalci a shugabanci na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo tarnaki ga ci gaban najeriya mai alfarma sarkin musulmin ya bayyana damuwa akan yadda zababbun shugabanni na siyasa musamman gwamnonin jihohi suke kashe makudan kuɗaɗe wajen aiwatar da ayyukan da ba su da wani alfanu ga rayuwar talaka Why should a governor build an airport of about 38 billion naira when he can't even pay salaries of these people? that we want to be president and beg for money to pay salaries. ya ce ta yaya gwamna zai gina filin jirgin sama a kan kuɗi fiye da naira miliyan dubu talatin da takwas alhali ko albashin ma'aikatan jihar bai iya biya amma kuma sai ya ruga wajen shugaban ƙasa yana roƙon kuɗin biyan albashi akwai wani filin jirgi da ake ginawa a kan naira miliyan dubu ashirin da uku alhali titunan mota suna cikin mawuyacin hali me zai hana gwamnonin nan su haɗa kai tare da kuɗaɗen nan da suke samu su giggina titunan da mafi yawan talakawa ke bukata a yankunan su wajibi ne mu gaya wa shugabanni gaskiya cewa talakawa na kukan ba abinci ba kuɗi ba menene wajibi ne mu gaya wa shugabanninmu gaskiya cewar ga bukatun jama'ar mu don haka a saurare su kuma a yi wani abu a kai and i am meant to speak the truth because i hear a lot from the common man that keep on saying ba abinci ba kuɗi ba menene ba menene it's our duty to tell our leaders our political leaders that these are the things our common men are talking about day in, day out. Please listen to them and do what is right. mataimakin shugaban najeriya yami osibanjo da ya kaddamar da buɗe taron ya mai da hankali ne ga irin namijin kokarin da mai alfarma sarkin musulmi yake yi a cikin shekaru goma da ya yana mulki wajen tabbatar da zaman lafiya haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin 'yan najeriya musamman tsakanin mabiya addinai biyu na musulunci da kiristanci haka kuma ya yi sharhi sosai akan gudunmuwar da jagororin daular usmaniya suka bayar wanda ya ce har yanzu suna amfanar najeriya a zamanta na ƙasa ɗaya masana daban-daban daga najeriya da ƙetare har ma daga ƙasashen turai ne suka gabatar da makala a lokacin taron murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya